الحكيم والعاقبة للمتقين ولا حول إلا على الظالمين فكيف الإنسان ويسر اليوم واحمل عقدة من لسانه وقول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولى على غاية الحديث عشرين يجيب وكا لجل شكاية يوسف يوسف يوسف bayan jira da ba shi da da da da zuwa Madina wanne ne ne a cikin gari da wata mai daya shekara ta dubu da dubu da biyar da Najeriya in ba manta ba mun ga da rashi na arba'in da biyu za mu ga da rashi na arba'in da uku inda muka ga hadisi na dari da tasa'in da tara za mu ga da rashi na يريد باب الناس ان يسال الرجل عن الرجل اذا كان قارئ او اصحابه شاهد لا ترجل له قال الكاتب ما يرد عمرو بن الليلة الشيء ما يجيب من السر رحمه الله تعالى امين قال من الذين اردنا قال السنه التي يشهدون اردنا هنا الله امر من هذا الباب بل اتباع النار ان يسال الرجل عن الرجل باب واتو يجي مغنى عن هاني akan cewa ya tsala rabi mutum ya yi tambaya a kan mutum an yi rabi an yi tsala rabi a yau an yi rabi mutum ya yi tambaya a kan mutum idan an kawo idan yana kawance ko aka ana sa a wutantaka awa a kawo yana kaunar kauna ta ɗaukarka ta ɗabi'a ko kuma ismin muktasa ba domin soyayya iri ne kamar yadda za su yi wuce kuma ba magana iso iri ne akwai wani ke na tara na da yau ku fara da yau mutum zai kai kana kawai akwai kuma wata ɗabi'a ce yau da gobe mafi yawanci ya ba kowa tsakanin mata da mace da namiji in kana son budurwa yau da gobe kana son kanka in ba a samu nasarar su ba shi ta haka ce za ka yi wannan tafiyar ta ɗabi'a kawai ne a ɗabi'a ka za ka aro abubuwan da annabi ya yi ana amfani da su suna sa su mutu ba to za ka ba za ka ba da domin a nan kuwa da hali da hana mu ko ka kyauta ce a zuwa kyauta kyauta tana zuwa sa a zuwa sai ruwa za tsananin ba za ba za ka kawo saboda haka dole sai kayi amfani da wannan sai kayi amfani da to to wannan shi an an taba yin zasu ga ba a gobe da dalili kyauta ne ina yin da kuwa da ubayya ne zuwa da yawanci da kuma sanda ya ya dari ne ya biya ne da bai kudin da ba ya kuma zuwa su ya biyo ya kara masa da dari miliyan ya biya kuma cewa da wa an tsara ba an gyara hanyar yin to wani yau da irin da ya yi da wani mutum da kawai da ya yi ne da wani mutum ne aka gaya ba kawai ya yi kalmar da ya yi kuma ka zo tun daga bakin gari ya yi kuma jama'a yana wannan biyu aka dawo an san yadda ma ya zama mutum yaya haka kuma yake yi kuma ya yi da kai da yau ya ala abin da ya tsarfaka yake na zo muku da gurin wanda ya kowa a kai yana kawai ya kai kyautar wanda ba ya kawai da yau da aka kawo ya gina ta a kawai yau da gobe a kowane da za ka ga ba ya da labarin da gobe kada ka ba da wani abu da ke da aiwa ne mutum shi ne wani kuma mu'amala yau da gobe mu'amala da kai ba kuma wato zai rika ba da zai yare amma da zarar yin mu'amala zai ga wani kuma zai shi so da haka akwai ta ɗabi'a akwai kuma wanda ake gina ba da kai ke mutasa so da haka wajibi ne kana da kuɗi da kanka a wuri sai ka koyi kyauta to shi ne yake cewa قال أخبرنا محمد بن الحسن ابن قتيبة عن العسقلاني قال حدثنا غالب بن وزير قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن ذلك عن أبي الزاهرين عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه شيخ مالهي ابن السلمي Ahmad ibn Muhammad ibn Birni yake malamin da Muhammad bin Hassan ya karanta shi shi kuma ya ji daga malamin da Kutaiba al-Aqdani shi kuma daga jirin malamin da Gani bin Wazir shi kuma daga jirin malamin da wannan Gani bin Wazir a malamai suna magana a kan cewa yana da matsala illa ta farko da yana da yawa shi kuma ya jira gaba da masa ibnuwa ibnuwa kuma malamin yana cikin ɗaliban imamu malik shi kuma daga ba da masa ma'abu ya tafi da tsari shi kuma daga abin jahiliya shi kuma daga jibali bin zubai shi kuma daga ba da masa ma'abu bin jabal radiyallahu anhu ka Allah ya kara mu da ya yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan babta rasulullah in kana kaunar rasulullah fala tu bari bi to kada ka yi mutu ne banda jayayya idan kana koyon mutu banda jayayya banda mutu yawa a yi magana fahimta amma mutu ya kai ana yi ana yi sai ana yi ana yi wani lokacin ka faɗa ne da gaskiya ba a sauri daga ganin kuma sai a matsa da ba in sai kai yari sai kuma na da ni ne na cewa kula a ganin ya fara kala shi za ka ce kada ku yi jayayya in ka kada ya kawo da ni wani lokaci da kan da zai a je ka zaka zani sai ka ce ai na faɗa ba na zo bi ta shari okay yawa shi ko ne bukatar dalili ne ka ga abin da zai wani za ka ko ka sa hujjojin shi ba ruwa tun da ba haka yake so wala tu jani ni an gane ko yawa to shi ne a nan aka ce aka ce ko da abu da ya shafi wata ruwa ya zuwa wala tu naji'u kada kai jariya amma an wala tu jarihi kada kai kasuwanci da shi wanda kake ganin ba za a yi ka ba da wanda ya ganin ba zai ka amfani matsala alhali ya zo kai maimakon kai mai iya waki ne gaba ɗaya amma a wannan gurin tun abu ne na siyarwa to kana buƙatar ko yaya kamar ya kuɗin ka shi yadda muke da kai yanzu ya kasa da wanda cewa akwai kowane guri akwai iyakar akwai abin da ko da haka yake ko da wannan din yake cewa akwai lokacin da in ya gaina da rana zai iya ɗauka ya ba su ba ta da takar ba to ya kamata idan ka ja ya ja a kan abu da yake na da ba su ka ga ya iya da da kai ne ne ne kai ne ne ne yake ba kai ba ka san matsalar ba wala tijari da na kan da ka je ba cikin shari'a akwai yaro da yadda aka ramu yaro da wala ta taru kada ka je ba cikin jari yawa dan kaga kada a zo gabar da kame wannan shi ma shi ke jira ba wala ta al'an kar ta je ka rika da zai zo dai kaga wani da yake da shi a wurin nan da za ta ta kada ka koyi wannan fa ta an da shi da lahu a duwa sai ne shi wanda kake tambaya a kan da ba a tsaya shi ne abokin gaban sa dama ya sani bari ku kira ka bibalai da shi zai ba ka labarin abin da ba haka ba ɗari kun da bai zo wata bai ba Allah da sun rabu da mutum amma wallahi da aka tayi wata rana maganganu a kansa ta ce kai cewa da wani wannan abu wannan shi ne adalci ta ce wane a wani wannan abu duk wannan abu da ba a kaza da kaza ne na mun dunya amma kaza da kaza da kaza da kaza ne a kan yi da adalci ولا يجري منكم جناح قوم على ألا تعدلوا فعيلوا هو أقرب للتقوى. هو ما كان تنبغي أن يكون لدى الجنة ولا أحد. شيء وفي ذلك الذي يبدأ أحسن ke kan ba ya ce kada ka kawo ko ka zo da abu da ya yi ne na kama da ba da abu da yake da ne kare da da da ne gaskiya ya ga ba amma ki yau ne amma wannan magana gaskiya ki ka san wani baya da duk magana da zaka faɗa duk kyan da kariya ce to shi ne abu da ba a shi ne abu da ba to shi ne ma da yake bai bari ka bai da ka bai domin jira tsakanin da ne wannan da ka magagai da zai kafa daji da wata kaɗi da ne domin zai yi magana illa da hadisin ba rai ba ta ce hadisi ne mawdu roƙe shi da a bayan maganganu ne ba su shawarar da kyau ta ba ta kace annabi ya shi ne illa babu ma ya kula da rabbi ya akhihi za a raba alaihi malahu to babu da yake magana ma ya kula da rabbi ya akhihi abin da mutum zai ga ya wa dan uwansa idan a raba alaihi malahu idan ya buduro ma abin da yake wajen sa ko dukiyarsa ya buduran ba da ita mutum ya zo ce ba wani sarari wata aika da sabon mota ne ya za a yi sabon waya ne wata yin ba ba ya ka ba ta ke masa shi ne a da kare da za ta zama na ce ko yi dan ta go ne ya nuna a fuska bai jira shi ba a tsada shi ta ku wanda kuma mu kuma da ba ko dai da karatun bera ne tafsiri ai mu faɗi wasu alamu guda uku ko hudu da malamai suke kawo wasu wa su ne suke maganin hasada duk lokacin da suke ka tarayya ba abu ya ke ta shi ne maganin da na farko na biyu kuma sauri ne wanda aka yi abun murna kai masa murna ko ba ta so su ce ka yi abun murna a ji an zama da yin da ko baya kuma ma nan waya Allah ya sa albarka kai addu'a ko duk kokarin duniya sannan nan ku ya kace kuma da dama kai mai sauka ko da ya yi da hali wanda yana kakkata magani karanin maganin hasada wai da su sannan kuma kai ne a cikin mutane baya kuma akwai da su ka faɗa alherin wa'anda sun ce magunguna ku da ba da yake cewa ba da hasada duk wanda ya rike to Allah ya rabu da hasada amma ba haka ba to za ka kanu duk wanda ka gani a gidan boka ko asali ba ta yi asali wallahi wallahi ita take ko wanda ka gani mugu asali da ba ta yi domin mutum baya mugunta sai ya rawa ta yi so da ko wani su ne matata an gane ko gobar ku قال حدثنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال حدثنا داوود بن بشير وعبد الله بن مدير قال duka su ne wayannan bayan mutu shi ne a Ismail bin Jaba da Dawud bin Rukai da Abdullahi bin Rukai kala dubbin suka ce malam mutu shi ne Ismail bin Jaba shi kuma daga malam mutu a Umai shi kuma daga jin malam mutu a Hadis bin Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce kalima alaina Abdurrahman bin Auf wata rana Abdurrahman dan Auf ya zo da mu فآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع والذي يتبع خمسة من ديوانه حكم حوالين عبد الرحمن بن عوف ولا شيء أنكم وكم الآية da aka je madina ko kuma ta ba saboda yan madina sai ka tafi a wasu da komai yan maka kai mutum da yake yawo komai a madina a maka idan aka zo annaba ne da su da kai dan gari sai a dare aka a wani kai kana da wani abu da ke komo ba ta ne ke yi ba ka ne da yake tsakanin dan makar dan madina dan makar dan madina don mutum da yake haka sai mu rubi sai da ke fitowa adan yan mutum rubi ya rubi ranar sa ya zama biluya ne ta ce ba annaba ne da su da kana biya ka san mutum da yake sai da ke da yake kiranta zai zai zai yi jira sai ya yi da bara sai ya kinta ba ku in ya tashi zai zai zai a yi ina sai zai yi wani ko kuma a ciyawa amma shi ne ya gani a tsarin rubutu saboda ya kwari a hali da kayan da ya zo gaba ɗaya da zuciyar da duka yaya suna ba duk gona zuwa ne zai rubuce a samun jaya da yake hijira da annabi ne saboda kasar bani kuma mai kuɗi Allah ya hore masa halin ya fara halin kwari sai ya karbi da ya ya kware sai ta kai ji kuma sai Allah ya mun bayuwa ta nan idan har da su ya zama shi sai na zuwa ita kuma ku dare sai to Allah ya ba wannan mulki ba ka kai dun mun ji ka zo ka zama ba ka da komai ka zo za ka koma kuma ba da duk ya ka kamar yadda ya zo ne dukiya kuke da kake yi da yake duba ta sai nuna musu gaba ɗaya da su da aka zo ne yake gaba ɗaya da bayi da gaba kuma da abin kai kai da kuɗa ta kai da kuɗi ku kare da kuɗa da ya tafi da ya ba a tafi kowa ya hada ba ba a nan haka yi gari shi ka da abin ya gani da ke yi ba almara duk da ka ta yi ba ya fara duk da ka ta yi ba duk da ya ɗauka kun ga da Allah yake cewa وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم wannan su ne suka ba da alama ita ku ce duk wata aya da kai Allah ya yi mu ne to ta sabon ne yake da zuwa ki to ba sai komai na da ba za a yi tafi ba dukiya ba mata ba ƴaƴa ba komai da ba na wani shi da wannan sanar da yau cewa tsakanin muhajirin da ansar zuwa ya tafi wajen ta ko ai yan fadilar su komai suka zo ka duba yadda mutum yake san matarsa yake san ƴaƴa yake san dukiya ya zuwa da na kwaji da sa sun da sabon kai biya wurin da gidaje a ne ga Abuja biya wurin ya ba da ba da shi kuma wannan da aka zo duk jagunan da nan kan kwani da na dinga da na ko'ina da yake da su kawai yanzu ya zo yake to zo kai kuma zo ba kowa ya yi in na iya gane ka iya ɗaukar wani da ke tsari aura za ka yi don kai ne yaya komai ya ka zakura wani zai ce to a tabbata da ya raba aka yi za ka abin da ya ba da rashi kowa na ubarce da na wani kawai a wani hoto riga in an tashi da mai kowa zai ɗebo ɗebo ayoyi a ɗebo wahayi ba ma bari ka ɗebo shi daɗin daɗa ba to sai ce ba a ba da sunan layi bai yahu dan la da sunan bai yahu bai da sa'an da bariya annabi ya haɗa kawance tsakanin da za ta rabiya wa kana kasiran mali shi kuma sa'an da bariya biloniya ne kuɗi faƙada ta hadu sai za a yace kada a limatin alfaru a ninin akbari ha bada ta da yace mutanen madina masu san ina cikin manyan masu kuɗi kun san ana cewa ba wanda ya san mai kuɗi zai mai kuɗi ko amma su ne kuɗin ayyatan kansa ko ba haka ba ne yawwa akwai wanda aka zo da ana ta magana masu kuɗi ana magana ai wani iya ya ke ya san kuɗi ba su kuɗi ba amma da kuɗi ya san shi ne kuɗi to shi ne yake zuwa ɗan madina ba kowa ya san ni a tarihi in ji shi sai ke fata aksin mani bai yi wa bayan da kadarai sai ka yi a tsiraman bin hawa yake zarafa zuciya ta tsakanina da kai gida biyu in ji ta ce da zaki ɗaya ɗaya a tsiraman ina wani ba a ta yake ina da mata biyu banzu a ajaba huma ilai yake zan ta za mu je da kai zan ta ta je ko ku gaisa ka ga wanda ta zuwa shi ka wanda ka fito ka wuce lika ha zan ta gaisa ba ba mai dakin nan ba zai zai a wanda ka fito ba da duk an ka san ba wanda zai mata biyu ba sai dole ne ya mutu da illa duwa da aka ce ba wanda yake da mata sama da biyu sama da daya yake son su biyo da ya ba ku wallahi ba ku abin da aka hana kawai shi ne wala ta biyu kullum mai yau kar ka fito da abin shi amma wajibi ne wata ko ƴaƴan ba shi ya yan sako daga wasu saboda ya fi magana ya fi jin magana ya fi kaza misali an fahimta da kyau dole sai dai kawai tare ne ba za ka nuna ba ai kaga an tambayi wani daga cikin tafsirin wani zuwa biyu an tambayi wani daga cikin magabata ƴaƴan ka wa kan hudu da yake da hikima ne sai yake yi mutu za a yi wani a tare a zuwa duk wanda baya a sai ya dawo duk wanda baya a sai ya dawo kuma haka ne duk da yaya ya zai wanda ya yi tafiya da waya da za ka ana ta tambaya a rika buga waya ba ana yaya ya ji ya kake ciki ai wannan kwanta ne da ya yi ko yana nuna kana son sa wa ka buga wanda ya yi tafiya a cikin ya dawo sai su kuma wa bari ko ma a tsaye da mara lafiyar ta hajji ya warke duk mara lafiya za ka gaba ɗaya kula ta ko kafin ta gida sannan na uku zai ce wa kabiru hajja ya kura karamin cikin ta hajji ya girma kuma shi ma haka ne wannan shi ma tsewa ce eh da ya zo a tafsirin yusuf mun mun da yake mun ɗauke ga rubuta ciyawa mun mun ba duwar da ta ba an gane rubuta tafsirin duwar da yusuf na ga ya ce da karawa da mun da rubuta to a wannan suke kawo a ƙarƙashin wannan cewa duka ka ta ga abu da ya faru da kana kan yaƙo da sauran ɗan uwansa an gane ko yawa amin ya Allah to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi da kyau to kaga sai ce ba cewa yi wanda baya so bari ya kace ta ba dole ta fito bauta sai ce zai turo su ya ga wanda ya mutu zai kasa shi kuma ya sai gaba ita ya ba a wannan kalmar ne yau eh yace hatta ila halal ka ga da ma a tiya ko da ma ta ka ji kawai a kuri kake saboda kawai ba da zaka ba ta iya magana ba in aka zo ka kuma ta ba irin wannan abubuwan da yawa mutane to amma to ne da zai turo wannan abubuwan da su ke dawowa حتى إذا حملت لن تجمع إيدا تزوجتها ليس أوليدا فقال عبد الرحمن ويكون ملا عبد الرحمن لم أقل في إبارة الله لك في أهلك ومالك لا ما يعمل كنت عليه menene ma ya kula da da yaki da a rasa alaihi ba da wanda ya wuce ba da zuciyarsa to shi ne ya kace shi ne barakallahu lak Allah ya sa ma albarka fi ahlika da iyalanka matan da kake da su kake kokarin ka saka a wuya Allah ya bada barka a kan ka wa ma duka da dukiyarka da kake so ka raba shi da sauran fi luni ala suki kawai kun na ma ne ka ba yiwa an bai shi so shi a nuna mara kasuwa ya je inda zai ke kuɗi nuna mun ku nuna mun hanyar kasuwa kun ga Abdulrahman bin Auf sai da ya kai matakin da ko ya ji ya ɗiba ya je biyarwa ta yajiyar Allah to yi da Allah ya kama albarka ko idan kuɗi ya gata sai da abu aka yi Abdulrahman bin Auf zai biyar kun ga akwai irin mutanen da kai abu ya ci jiya a wurinka da shi kawai zai biyar biyar to Abdulrahman da Auf in abu ya ci jiya a wurinka da kai mai yadda shi zai ce kuma zai ci jiya ne ka ko Allah ya ci ba ku kai kokari Allah ya sa ba albarka ku Abdulrahman bin Auf sai da yanzu dukiya kuna kallo har wani hadisi mai duki ake yawo da cewa saboda saboda wai tsara kudin da ba shi da rabi da ya ce to da yake yi da su ba haka ba da ya tashi dawowa ba ya tashi zuwa gidan dajiru kaga ta ne ba abin da yake nan ba wanda da yake ya ba man baki da yawa amma da yawa zai da yawa haji ya biya ma shi ya zo zama alƙani yake cewa ana cewa ta lafiya ki wa tana ko da abin da ya biya na ta ya ba shi ya ba shi a kuma ya ba ba kira ne ya ko bi duk abin da za ka yi ko yi kokari yi kankan sana'a yi kokari ka yi gani Allah ya sa ma albarka kuma mun kai wani abu kun san wani abu da mutane yi wa ba sai tsakani da Allah kana tashi da zero kai sana'a da kake ga Allah kar ka roƙon Allah ya kawo albarka ba ba zuwa da muke wa Najeriya za ta wa ƴaƴanka da dukiyarka da badan ka ba ba yadda ake yi ba ka ji ake da zero ka tashi da zero tsakaninka da Allah ka ce ya Allah ka dare ne zero ka musu barka haka ne ka sana'a ka da nan Allah ka sa mun albarka in kana yin wannan addu'a za ka ta zo da jirma a cikin Allah zai ruba ba za mu da abin da zai taso shi ko ba kalmar bidoniya ba to da abin da ya taso na bukatar ka kuma wannan shi ne tsira tsira da ki ba yi ne rubutu ka ka rubu bukata ba wai kuɗi ba duk wani abu da zai taso da Allah ya yi wannan shi yake yi ma a duniya to ka ji abin da yake falal da je ya faɗi ne wane ne kun ji ko bai dawo ba wannan lokacin haka abdala ya yi min sanni wa aqidu a sai da yana doya rara ta mai zane wa ake inda tuki a lokacin shi ne babban abincin kaga ana ji wa yin masu kuɗi a yi man gano da tuki idan ka ga wannan to ai suna da yawan rakuma ne da ake amfani da rakuma ana fitar da wannan man gano da tuki da tuki saboda shi a wato Allah ya gama albarka sai da zango ba iya gidan da ba har mako da ya ba sai da zango yana rana kan jannu ne to ko ga yana yi har ka raina sana har ka raina kullum muna magana har ka take har ka take wai ka biyo Najeriya a jihohi kana uku wai ba za ka sana'a yanzu sana'a duk kankan da ka iya sana'a kuma yanzu wanda a rasa muna jera da shi satin da mutu abin da yake ke mutu ya yi za a jera da gaban da gaban a matsayin da aka yake ba abin da yake mutu ni da shi muke magana yake ba ba abin da yake mutu irin na gama aiki da ke sana'a asibiti yake da aka bani da asibiti ne na rasa da gaban yake kuma wallahi na yi abin da yake mutu to irin koyaya ka nemi sana'a abubuwa da yawa wannan bezinansa ko da yin sana'a ana magana da su da tinki yanzu kun ga muku ba akwai wanda yake yin magana yanzu sai da ne a kudu wasu da muna magana ne to irin wannan magana yake ne wala yace yanzu zancen da nake ba sai da ne yace zancen da nake ba gida na mijin da za a kawo mun talla yace nake so na biya wallahi da ne nake so ga guri na yi kuma yanayi ko shi ne ya ba saboda haka kai ne kai da na aka ne ba albarkar Allah idan da biyo lokaci ba aiki babu wanda muna yi da wani wani ba da ya yi zuwa wani aiki da aka taba sa da bare sai zama ne ko bai da zama yake zo ake nan da wawa zu ba a bukatar ba yi ta kuma da su ake a yi a kawo irin robot din da za su rika yi ba a bukatar mutane aiki mutum goma robot da yi kawai sai kana aikin gwamnati security ne kawai ko wani bangare amma ko kana aikin gwamnati bai mutu da kai aiki wai wani kwanan da yake ga wani kan zai kai na yi zuwa a zai kai gurin aikin kawai lauban zaɗi ba abu da yake kawai zai yi rubun masu masu rawar kwaira da sai yake cewa maman zai ce mama wanda abin da yake ba abin da yake ba yana gurin masu wannan da ke wannan suna ta wajen jura da wuri wuri duk da za a nemi jura sai yake wanda ba ba da wani abu sai ita ce to me za a yi ne za a samu akwai kudin da ake zuwa a biya kuɗi ni zan biya kuɗi na kuɗi sana'ar gyara waya sai ma wani da da ai an waya wa sana'ar ka je gyaran waya wa yake mama sana'a kam gyaran waya ba waya ba da yake kallo har duniya da gashi ba za a je na faru ita ba ta san abu da zai rubutu kullum jima yake to shi kuma zai ba zai gaskiya ba ke nan to irin wayannan abubuwan zai karanta idan aka rubuta yaro ya gama makaranta ya zo ya zauna an boka ce ta yawo ke nan wannan sana'a da na je ya koyo kamar za su a biya lalata aka yazo nan har da ke hukunci wasu zai a ne a zuwa karatun ko bai ba su yi ne ba yace wannan sana'ar ba ba irko a cikin da wajen haka kai kadin da inda fakalin da gurin da yi komai ka yi mafiya ka kai ni baka ka yi abubuwa iri hukumi to wajen gari za ga yi manyan motocin ne yi mota ta rufe ya zo buɗe ka san nawa za a yi to da kuma kai da ya buɗe ba ba ka san nawa za ka yi sai ka tuni sai ka tafi miliyan ɗaya ka wani a buɗe ma ka ga ana magana da buɗe da ɗari an yi aiki saboda haka ya kamata duk a sana'a ko a kuɗi bai kammala yana duk ɗan ɗan da ta tsare ka roƙi Allah kawai ya ma albarka amma dai nan sai aka bar da rana ka fito shi guda ma yanzu wa'annan ƴan gonin da kake gani a tadirai ne ina gaya ba ba za ka sani ba sai ka yi mu'amala sai kana yi da su shi ma akwai sai yana zuwa karatu akwai wanda kwanaki gida an kwamfuta aka ce da su aka samar da da miliyan talatin kuma zai biya kafin da shi a ina san su ma dawa shi ka san su ma ba su saboda haka wannan sana'un da da ta ga mutane ko yarin da ra'a za ce wa yake sallama da ita ce wa da kafin da kafin da yanzu ya ke ne ba saboda illa da kiyama har ɗan drama wanda yake ga har zuwa su ke wasu wa yau wannan ya kame wasu suna zuwa ba ga da wani ne ba da da niyyar ta zo ciyar gado daga nan sai kawai ba wayo a cikin ba eh dan gurin da yake ya wuce da wanda waɗanda wannan kasuwa wallahi dan jira ba su ke mutu da niyyar ta zo da kawai daga nan sai a fara mu'amala shi kenan da dai kan ɗauki kuma ka san duk kuɗin dukkanin su duka kare shi suna magana shi ya rike da abin kusin da gida a kula. Allah ya zo. To banda banda irin duwaye ka ga yana kamun kamun a duwan sannan dubu ta yi biyar da shi. Sai wa yanzu ka ne wani. Mutum ya yi yara da kamun kamun dubu ta yi biyar shekara yi da rage Allah. tuya da yake da yawa wannan da irin zara da za a kulle guri gaba shekara biyu a kai wa kakan ba karamin kuɗi da ke da wallahi wani ya gaya ma a kowace karfin jamu kusa da jamu shekara biyu ya ce ɗari biyar ke biya za a ko ya ce ko da uku ba ta doka kuma tana biyu saboda haka ka yi kaza a tsanin Allah ya kama da barka ya ba da yau kuma kowace iri ko ya kafarce ya kafarce ba ku gaba da rayu ba wani yana nan yana yawo da da kasa madali ya yi yana kira layin komai idan ka zo a zamanin ta kai da kunya ka ɗauko da yi ya gaba ka da kunya domin yadda ya ɗauko abubuwan da ya kawo da su ya jajjaba wa wasu abubuwa ba kai shi wanda sauran ba zai kama wancan ɗari ka wani ɗari kai ba ba za ka iya ba in ka san ɗari ne ba ba za ka kira shi haka shi kansa ya zama tsohon ne kamar yadda suke yi na hanci akwai wanda zai yi a garke yi hanci ka zo ga hanci ya ba kai igiyo sai a kira daga nan ya zama famalin nasa to duk waɗannan abubuwan malamai suna bukata kar ka jira kar ka jira shi sa da yawa na gaba ta sauran yanzu sai da ma ya mutu ya faɗi ya mutu gaba ɗaya gidan ba mai je mai gidan ko za ka ga duk matasa ba mai iya ce gidan domin ba wanda ya koyi wani ko da ka wani yi wani ya kamata mu gyara gaskiya mu gyara kan mu da yin sana'a sabai ba haka ce yau kada wada Zoke da sun fara ka ba ba su ba hauke ne da ko yake yanar rigar da kake sawa ya sa a dole yana da yin mata ba yana da ruwa a ruwa yana da ita a kwangila yana da ita a kwangila duka ya ba ba za ka kara da kuɗi kuma yanzu ne zai sani da to shi ne illa yana da wannan wannan gaskiya ne abin yana so da wuce ba ne ta abu ko ko ta nemi maru maru so ne ko rato rato ne ta abu bayan ko ba za ba zai yi ba zai yi ba kwaje ba ba an da yi mu je zuwa to bari mu ji wannan rubuta babu kai da ya kuma rajula rajulu ya adi babu da yake magana akan yaya mutum zai wata uwansa addu'a an gane ku يا جمع قال اخبرنا ابن مريعي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثاني ثابت الجناني عن انس رضي الله عنه قال كيف قال يقول الكل يجي ما لم يقول مريع يا كلام تدري shi kuma ya ji daga malaminsa Harun bin Abdullah shi kuma ya ji daga malaminsa Abdulsamad bin Abdulwaris al-Ambari shi kuma da ke malaminsa Sulaiman bin Mugira shi kuma da ke malaminsa Sadi Sadi Sulaiman shi kuma daga malaminsa Anas Samali radiyallahu anhu yace ba kada aduna ila da ali akhi bai da hada sai ya kasance idan zai wa dan uwansa addu'a idan ya dai wajen yin addu'a kana zai yi da Allah Allahu alaika kana da qawmi abrar yaqumuna al-layla wa yaqumuna an-nahar laysu bi aqrabi salatu da wa nin mutum ya kasance idan yau da kowace addu'a yana murya da ya dake yace da Allah Allahu alaika kana da qawmi abrar Allah ko da sarki ya sanya ta cikin wato masu yin sallah mutanen nan da suke yin sallah ta daga tattu da Allah ya ce ina tabara a jami'a ne to Allah ya san ya ka a cikin ya kuma da lalle waɗanda suke sallah da yi kullum sai su sallah da yi sai wani yau da wasu abin suke je da shi wai kuma da nahara sannan kuma da ranar da yi laifin da aka wasu su ba masu sabuwan wala kun jari kuma ba ba da yi wani shi ne kujaza don da haka wannan addu'a ce cewa Allah ya kike cikin da kan da zuwa ne idan mutum ya ba wannan addu'a addu'a ce yau ba ku ma ya kula da su ya yi ila ra'u ya sahab wanda mutum ya yi ne ne ko mai an ba ka sai an ba ka mafaka wato ka taba jin addu'a da yin mutum yana da ya ga abu da za ka ce ma ba zuwa ga da zana da yana da cewa da mutane hatta an kalan yana da yaki yana da dariya cikin annabuwa akwai abu da addini ne ke iya ba to shi ne za a ga idan ka ga mutum yana dariya ki za ka ce ba yana cikin nishadi ne alaikum salam wani wanda muka biya yanzu a hadisi ne a hadisi ne da yi bukari ya kawo su mun biya shi a kawai da a cikin dama mun ji magana da sama bayan gaba daya hadisi ne mai kyau ingantacce ne قال اخبرنا ابو سعيد محمد بن يحيى الرهاوي قال حدثنا حسين بن سياب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعيد بن كيسان عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن علي رضي الله عنه قال كيف مال ابن السني yace malamin sa Abu Sa'id Muhammad bin Yahya Rahawi ya karanta ne shi kuma ya jira da malamin sa Hussein bin Sayyad shi kuma ya jira da malamin sa Ibrahim bin Sa'ad shi kuma ya jira da jira malamin sa Salim bin Sayyad shi kuma ya jira malamin sa Imam Zuhri Muhammad bin Imam Zuhri shi kuma daga malamin sa Abdulhalim bin Abdulrahman shi kuma ya jira da malamin sa Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan gidan sa Abi Waqqas Muhammad shi kuma daga mahaifin sa shafi na biyu a sanadiyar da wa amma yake ni ta ga na Umar ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ce shi muke wata rana sai sai da Umar ya ni ni ni zai yi gogo na Allah ne da Allah wa inna hu bi yawmi min wa yawmi wata mata an kore ta wa suna a gaban Allah ne da Allah suna tashi ba dina da wuya ne ne ku ba ba ne da hijaba sai suke gaggawa su gudu shi ne abin da muka ji shi ne muka ji wannan suke gaggawa duk suka gudu suka samu gudu kuya bare kada da tsoron gudu ba da ya ga ba da ya hawo sai da ba da ya gudu sai ga Allah yana da ya shi ne mahalli kai fa kana Umar sai sai da Umar yake al-aqal law in haka ya rasulullah Allah ya dawo mamma wannan farin ciki da kake yi wannan haƙoran naka da suke walƙawa Allah ba da wajen da ya ƙara maka da suke a gaba. To shi ne abin da ake gaya wa kai. Wato idan ka rufe kare yana yaji yana da yaji to Allah ya zama mamma da wani. Shi ne abin da ake gaya. Allah ya zama mamma da wani. Shi ne wato abu haka lahu kinna. Allah ya zama mamma da wani. Amma a tura shi ne. Ya bi an da wa ummi. ya bi wa ubi ma ya kina da ba ya da su zama kan zaka yi ta kala sai ce a duk ya hawo da ni da ji kun da ni sai annabi ya ce ai ina mamaki wayan nan matan da muke tare da su wala ba da ne ina saukata ba da yana iya suna jin kuɗi ka cikin gudu kowa ya gudu ya ce ne ku kai kuya an gane ku ba da tare wa rasulullahi na ba da yana iya ba an bada alaihi na ba to bayan da kuku ya ji a kan su ne namu da shi ya kan da gurin da su kuku ya sai ya kalli ni fakali ya aduwa da kuke yana ya ku maki ya kawo kan zikrai na ba ya ku maki ya kawo kan a ɗari ɗari ni kuke yi duk kwajini ni nake muku kwajini wala ta hamna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a kafa yake muku kwantini wani zan muku kwantini wa kullum da fi ma da sun sai kwarai kuwa kwarai kuwa an da afazu wa ablan kika ce kai mutum ne wato mai kaunin hali ko mai zafi baya ɗaukar wani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يوم الشقاء يا بيت الشقاء والذي نبي بيده لا نسي دور الذي لا يجي عنه ما يشتيك كيلان وأنت لفتن واحد لا يجي يحدث كي كان أول هيا إلا أخذ لفتن زين فجيت يا أول هيا تبقى kunga kunga kalmomin da zai dawo da zai amma duk ma'anar su ɗaya ba yadda za a yi kwabin yi nan an gaba hanya shi take wa hanya in ka nan yi gidan da shi da shi ne maganin da rawa domin kun da akwai babu umar a madina babu umar babu abubakar suke ko babu rahma ka ga abin rubuta wannan jiya wani rubuta wannan umar ba sai wani malami ne da ya tsara dole na ita ta biyan da ya da ba ya ba ya da za a yi sai ka zo ne ba hanya shi nan shi ke da yake da an bari ne ba su da ya yi na wani rubu ke yi saboda haka kuma har yanzu ta za ta je na gozu gandazo gandazo kan mutum a gidan a cikin masallaci a zaura da ya da ita wallahi ta yi da suke kalla ina ba yanzu na ta yi da ɗan dabaru wayannan abin su ke yadda har su masu yawan lalu duk da yayi da wasu yana yin na duba da na ga ai daga irin mutuwar nan iran abokin na ruwa ko da diktar da na ruwa to suna da eh ruwa da nan sun goga musu da kalolin jiya in jiya amma da ne wannan wasu abubuwa da ke da wato a kuma man da yayi a kowanne da ke da wato kuɗi
shahararren da na samu wannan zuwa in ka yi hira da su za ka ga kwamfin fahimta a duniya.
babu Wannan kuma ba da kaga suna yi kara kuɗin da kari ne za a zaura ko wani sai kari ne kamar yadda a yi da yau da shi a yi so za a ce za a yi ruwa da ba a iya bakariya.
to Allah ya tsara babu ma ya kuma idan aka kana fiye da abin sun mafaraka babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan aka kana fiye da abin idan ya ce a hannun ɗan uwansa sun mafaraka wuta da suka zo da ruwa ka duba musulunci ma ko kai wani su ake yi mu'amala da su ala da sana amr bin zan ala da sana abdul ibn ahmad al-sabda al-kitab yasa ajin bayin ke da ku ala da sana ishaq bin bahalul ala da sana ibn abi bulayk an abdul aziz bin suhaib an anas bin walid radiyallahu anhu shi malami ibn al-qayyim yake malamin Allah ibn Sa'id ya kan dade shi kuma ya zo daga bada masa abin bila ahmad al-isa al-ahmad sana'a kun lura cewa wa'annan za mu taba alaka koyi da za a tsaya cewa al-tamman al-kaza da ke da bai za ta koyi sana'a amma shi wani yanzu sana'a da yake ya je ku da shi an ce da ya sana'a ko wani yin zaro an yi zaro ko wannan me kake yi ni kaza ne kaza ne ne to da ka ka koyi sana'a in ba duku ne kai ya zo kullum muna ba da misali da da da da irin su mijin yawa ko a gane ba a cikin magabata ce da can bayan da ba ce ba zan zuwa yana da ranta ya ce da ku kuma ya ce da ku to kai yanzu za ka je da gona da ku ba ka je ba amma sai ya ce da ku kuma ya ce da ku kuma ka san yanzu duk inda yake zo ya yi yanzu yanzu kawai zai yana kwanta da ke bige gobe ka ga ya tafi bige kawai ne dai ka gani a wani zuwa kan kuma shi ka da wuri a wani bangoro ka a ce ba kai na ba zuwa ka ko ka ga ai ba bare ma a wani shi ka ranka a ce an kusa zuwa ka barka to wannan shi domin rufe ruwa to dai ta ba da yawa da za a zaba a cikin ta yake lillahi shi kuma daga malam masa ya kara shi kuma daga malam masa ya ba su shi kuma daga gare malam masa ya muna abin da yake shi kuma daga malam masa a tsadin bin su aiki shi kuma daga malam masa ana tsammani da mai rawa da wata ma a kada rasulun da ya kalla a nan sanar da yadda rasulun fara a fara a wuri a takani yake wato bai taba rike annaba ne da rabu ta bai taba rike hannun wani ba suna tafiya su zo rabuwa ba fara kauya wani ne a ta tsala har sai ya yi addu'a ya ce Allahu ba adina ta duniya wa fil akhirati hasana wa qina azaban ko kai da ka samu Allahu mutum bi ko al-azaba a Qur'ani ya zo da rabbana amma hadisi ya zo da Allahu ba adina ya zo da Allahu ba rabbana hadisi no to da kan kai cikin hukumin da ban zuwa da azur duwa da kafa dai ko rabbana atina ko allahumma rabbana atina ko allahumma atina kadi ina da duniya da nawo da to da kai ma da an jira ka an ce wala ji alqur'ani ya ne da allahumma atina allahumma rabbana atina da duniya ko ka da duniya ya ne Dole shi wafi al'adar kuma duk wannan addu'a shi za a malamin ke zuwa da ta kai hausa a cikin da domin duk abin da ke so ka faɗa yana cikin nan in ba za ka iya cikin yin ba a bayan miya kake so ka yana cikin da duniya haka lahira ce yana cikin wasu al'adar kawai ka hararo a ranka cewa kana so ka ba ka kaza duk da ba za ka yi faɗa da lafiya zuwa a ranu ba mun yake so ka ya ba ka iya faɗa da larabci ba yana sai Allahumma rabbana atina fid dunya mata ta da take kore da cikin nan abin da kake nema yana ciki kawai dai ka sa a ranka babu ma ya kudu da ra'a min abihi ma ya kudu babu da yake magana akan abin da mutum ke faɗa idan ya ga abin da ya gurbe shi daga ɗan uwansa ko ba gani abin ko jiran ko diga da yanzu ne da take ba ne a ya ka ko ne yare a ki mutum ne ba ko ne idan ka da abu ya muke ka wanda ko ne ya ka za mu zo duba za mu zo kai tsaye to da a jide ra da ya bana ko ba ta ko ba shi ne za a ta kunna mutane idan ka ga wani abu ga abu da za ka yi abu ne ana barana abu ya ana قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز الايماني قال حدثنا عبد العزيز بن سليمان بن يزيد قال حدثنا مسلم بن خالد الانصاري عن ابي عمر صاحب المسعودي في بعض الشيء في بعض التعبير على كيف المسلم يا كان الذي يقول يا كده يا ابن عبد العزيز الايماني يقول لك بعض عبد العزيز بن سليمان بن يزيد يقول لك بعض مسلم بن خالد الانصاري shi kuma daga gefen malamin sa abu ma mu bi ta hadi ne gore ka ji ne rai sunan ta hadi an abi ne gaba da wanda shi ne za ku ga hadisin sa kaka radiyallahu anhu qala ina hadisin bai da ya faru a kan hadisin ka kuma ba za ki yi mu ka kuma ba shi da hadisin bai an ba da kudewa da hadisin dan sa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبني ما يدعو أحدكم ليه كان أيوم idan ara abin azihi ma ya rabi ku bi rabbi idan ya ga abin da yake burge shi a cikin dan uwansa me yake hana shi ne aw ma ni ko dukiya shi ya zago mota falibari alayhi annabi ya ce ka ma albarka ka ce ma sha Allah ka ba ka kalla shi ne abin da iyayen mu za ku ji suna faɗa ko dan ka yaro ko wani abu da zai ce ki barka ai Allah ya sa albarka ya ce ki barka wannan maganin babban bakin da yawon shi yawon maganin babban bakin idan ana yi ke mace ka a gidanka kun saba da addu'o'i ko addu'a ko da yara sun gama addu'o'in su ko wani ya kanta a wani ya bar ta a gidan su yau kashi ne su yi gudu to na addu'a da suke domin ta hasirin ba zai wuce ba amma babu addu'a shi ne za ka kai sabuwar mota ta tinta ɗaya kai asibiti da ita ko da ku ji komai ba to ta lalace ko a ce ba wani ya tsare ta waya ce mai tun ta ba ta ba ce ba kai mata addu'a ba buɗe ta ba ta ba idan Allah ya ce ba kai kana yi ko wani sai Allah ya tsare ba da yawa don zai gaya ba da yawa shi ka su zai zai ke ba ne saboda idan zuwa ya ce ya addu'a da wani da yawa wani zai gaya ba duk abin da ya yi na gaya wani adadin suna da fulani a gidana sai suna fulani a gidanmu shekara da wajen goma ya yi ba bai taɓa bai ba har yanzu yana kuma ina iya tunowa zuwa da sun sai da awa ba da ruwa da wanda gurin kuma bai kame da sai da na yi addu'a buɗe kula ba har yanzu yana ko yanzu ya ji kuɗin sa ya ji fita wallahi har yanzu yana da duk wanda na siya daga wayansa ba su kai ke rike lafiya ba Ana da ba da bari. Ai da jiran da. Allah da shi da abin da ba da addu'a. Eh, ita abin da za a iya so bai amince. Kai a kai addu'a Allah ya tarbi amma ina so ku tabbatar mana cewa addu'a tana da tana da Inji da yake cewa bai bari alai ka ka masa albarka. فإن العين حق الذي في العلوم كم بمتع بالديان كم بمتع بالديان العين حق على النبي أما يكون وجود هذا وما في سبيل الجنة لكن أول ما قال لي أنا ولا قال له قلت له يا أبي ولا ai shi ne abin da muke magana ai ba mu ba gama ba har wanda za a yi biki mutum yana ko a wajen su zuwa ya ya kai shi za a zo ba ko wani ake da kuma ba wallahi an zo da ganin wani ya gani ya kanta domin za a zo a yi ya a yi a sa kaya wata addu'a za a yi ba wata addu'a da za a yi wanda da kallon da ake wa matar da tana ta yawo da ganin ake samun matsala matsala da gidan da gidan ya yi zama lafiya kowa ya gani ba kowa saboda haka akwai masu tambar ido akwai yara masu tambar baka ba wata addu'a da wuce sai bai gida ya zama lafiya ko ya ba bai to ba ne da ya yi ba wani da zai yi wa yi wa halifa wa dole ya tara daga kawai ka ga kun to yin da kan suna da wani wani Allah ba na na wani cikin yawon da ake yi ne ko kira mu da shi ko da wani wanda da yake waya abu da yake bin shi wani hawa mana ba ta ne ne wani a to nan kana da tabbaci ai ba da maka ba domin kai wanda a zuwa ko kaje ba ka yawa wannan ajin wanda kake gani abu alheri ne da shi ne wanda kake da yaki idan kuma ba yaki ne kai maka addu'a ji abu ba sai kake gani Allah ba zai kama ko ba za a maka addu'a wannan shi ne أضحك الله فينا أضحك الله منا ألا يدوم مرة an gane ku Allah ya tsoro mu ba da barci ne wannan shi ne addu'a ce ne eh Allah ya tsara ma barci kaga kuwa barci ne ai dadi ne yake kawo wala ku ya ga ji Allah ya tsoro mu ba da ke tsaro mu kada addu'a ce ne alhaka ya mu illa Allah ya tsoro ah kamar da kuke gaba na muna muna ga yake ruwa to kaga da Allah ya tsara wurin da da ba da da muna da ruwa da ruwa da hali da muna da ruwa da na lalla ga ko ki ka ji ne zuwa kan da ka zama da ku suna da tsara da suna da wannan wannan wannan karamar walima da ake yi kan da kuma duk wanda ya ba da ta Allah ya yi da shi suna da tsara da suna da Thank you. Thank you.